yayin da ake da ya karɓi zuwa ka na ga wurin ba wa gani ba wa kada zahara laka bi hada ko menene anna talaba a azari ne a azari neman uzurin su fil jinayati aidu ala taubati bin naqati kaga ya warware tuban da suka yi wal ibdali neman uzurin da suke ba ya za a yi kai laifi sannan kuma ka nemi uzurin ainihin abin nan kaga inda ka yi taubatun da so ai da ka wuce ka nemi uzuri kaga in suka aikata kaza sai su dinga nuna cewar wannan abun da ya wannan abun da ya aikata kaddara ce ko kaga neman uzuri kenan kaddara ce eh, eh, eh, isa ainihin ya aikata yana kawo uzuri ya ɗora wa ƙaddara laifi alhali shi je da laifin hmm? su ne dai suna cewa ayyukan su mutane wanda za ka ba su uzuri wanda su mutane aikin da suka yi maka kamar bishiya ne ka samu ka yafe masu bishiya ganyen bishiya ce yanzu in za ka je ka ce ka fyaɗe ka

wala batan, wala an qattu dan ga goda a wannan misali ba mai masu koyarwa lalle ku yi hasara da duka duka fa bai sa tarbiyya dole ne a yi don duka akwai duka amma akwai in an kuma babin punishment akwai kisa akwai wanda laifinsa kisa ya kamata a kishe shi kaga wanda akwai laifinsa wanda misalin kaga eh, ana masa bulala tamanin akwai wanda laifinsa bulala ɗari ne to amma in ka lura masu laifukan ai ba duka ne ba wanda ba irin wanda laifin ya yi ba dole maganar duka ya tsara kuma sannan duka nan ana yin sa hankal da hankalance tunda ba ko ina ake duka jiki ba kaga ko wasa ko wasa fa ba ko ina ake duka wasa ba Sakan ƙayyade akwai inda ka doki mutum kuna wasa laifi kai. Za a hukunta ka sosai. Daga nan zuwa nan duk inda ka doka za a hukunta ka. Ban sani ba ko wurin 'yan boxing. Amma dai daga kareti taekwondo in ka doki na kai laifi. Eh, in ma wasa ne an kana son ka nuna gwaninta to ka shafa masa kasa a nan da kafa. to shi ne ba za a ba ga makin miliyowa amma ba ka doka fam ba kana ka iya kafa ka aina ina zaune kawai sai dai kawai ka je ka ji mawashi aina ya shafa ma kafa ana ka duba ni ne aka shafa wa kafa kuma ga ce maka aikin ne kake hada ma da zagi ina hananka ina uce uke ina ainihin me yake da suna rage oke duk ka bari kafarsa har ta shafa kanan amma ba dukan wanda nake ba za ka ba a labar barkatai ba kan nan Hmm? a kada ko wan bangon nan ina kisa yana zai dai soja suke yin wannan soja galiban ma su ma abun nan in aka kawo saje to kaga kuna da rijista saje wannan jin abu ma taba kashe da za su ya taba kashe wannan dalili. makaranta amma fata gyaru da su halili ta gyaru makarantan akan tunda su ne wanda suka je makarantan. suka suka da gwamnati zai ziyarce su sai suka dinga rubuta a bango hadiza abdullahi har yanzu ba ta fara aiki ba hadiza abdullahi har yanzu ba ta fara aiki ba ko idan ka kalla maka ta san ke ta hadiza abdullahi hamza abdullahi ba to ke hadiza abdullahi idan ya kalla ba ta yi musu komai ba da koma gida sai aka ce musu masu kallo da suka kalla ya koma gida aka kira principal principal ɗin maɗan gidanmu sai dai ba ɗa na gida ba surukin dai gidan ne amma ɗan uwa ne dama shi ne fa ka ce masa dawo bai cancanci principal ba kwata-kwata aka dawo da shi ministry aka ɗauki wani ɗan binni aka wurga masu haba aiko ya sarrafa makarantar ba kwan bakwai ba wani yaro ya mutu ya sa kansa a kafa a kafa ya sa kafa sa a sama hama ai da rikiton kafa shi kenan kuma abin da aka yi ta wuce makarantar aka ce maka mutum an ce ga takarda kai gida maza ka dawo ka kuskura ka kwana ko da da asuba ka shigo ka san sauran da asuba ka shigo ce na wata na dan gidan mai da ya dawo daga makaranta ya mu zai koma hujja ina aiki a shi kenan sai aka ce sai ce zauna ka kwana sai tafi da kai gobe mu ce da kai wuri ya ce to habba sai ya tuna akwai doka ya dinga kuka tun dare ya ce ba na ce zan kai gaba ya ai makarantar nan akwai wani abu ya je bakin makaranta ya tsaya ya ce to shiga sai ce ai ba za ta shigo ba ya dinga rusa kuka ya dinga rusa kuka ba su gadi su da ce alaji ya ce wani ce shiga ce ba zai shiga ba ce ai alaji sai dai ka shiga da kanka igiyar na buɗe gare shi ga ciki yake to ka wuce ga ka zo ya ce ila sai da farasuwar da ya tsara jalaji da wani lafiya ta ya jiki mutumin ba wuce sai wuce sun sun sun ce ha sai yadda suke cika baki a waje to amma ka gana ana yin sadaka sa da ko wani rashin jin sa ce amma kana kai kadai kakkafa yaro ya ubango in ya wace ma ya za ka yi punishment din da wani ya kai ba ka yi ba da kamata kai ba amma ana ko da maka zan ku duk wanda ya ɗauki ɗan fahimi kashi soja a shi ke sai abin da hali yayi da dama can ka riga ka sa ana ko ya mutu ba komai eh eh gaskiya ne kowa ya san na kowa kowa ya san na gaba dai. shi to yana nan ne kuke in wanda riga aka zuwa shi miyan ka ko zai baka shekara daya wa qala anas radiyallahu anhu wani abun ba za ka iya yin sa khadamtu rasulullahi kuma akwai hanyar abubuwan da za ka bi da dama na farko dai dole kana malamin makaranta ka daina wasa kwata-kwata ka cire ba kuma ka je ajinka aikin kawai da ya sa aka saka faɗa za ka yi sai a tsamma za ka yi duka to an kai duka ɗaya ko kai mene ɗaya kila kana iya shekara kaza ba ka taɓa duka ashara sai dai da fama ƙala li li shay'in sana'atu bai taɓa ce min wani abu da na yi shi lima sana'atahu wala li shay'in lima asna lam asna'ahu lima lam tasna'ahu وكان إذا عتبني بعض أهلي إذا أكبر جني يقول دعوه إذا مثلا أجداي وتأيك أيك فتقول يا ليشي ولو قضى شيء لكان إن قدي وينذب أسيه وأن أبوم بعد الله رجع ينكذا في أيضا أسيه فانظر إلى ذره إلى القدر إلى آه، حقه وقيامه بالأمر وقطع يد المرأة ونو أنا ينك أنا أمتي دم متاني دم تجاه ما تأوري شيء ما تأوري شيء أكتر شيء تجاه دم ساسا شرع هذا تينك ما تأوري كم عند حق الله ولم يقل هناك القدر حكم عليها بيجي قدرة تاهو كون إذا تجني تدوس تاوكا إنا وكذلك عظم عظمه هكا يمنص على تحريك المتخلفين anis salati ma'ahu in ban da ba don abin da aka gani ba ai an yanke wa'inda ba su zuwa sallar asuba a kona gida. ka zo ka ga ainihin kun kai ɗari biyu ka zo ka ga mutum ɗari a cikin me yake da suna zau ba kawai ya rike na na su sallah yau ka ebi yara masu zafin nama da wuta duk kusa kan musu wuta kawai a kone gidaje amma yan yi la'akari da yaran da suke ciki wa'anda ba su sani ba da bai ne hisa amma hukuncin su ya cancanta wanda bai zuwa sallah kone shi da wuta a kone shi da wuta wanda bai zuwa sallah jami ya dace a kone shi da wuta hmm? a ba wannan akwai jam'i wanda hadisan da suka nuna wajabcin ma daban eh wannan ma za a yi hada da su dan ba don dole ba ya sa a ce za a kisa tahriq ul mutakallifina an salati ma'ahu fil jama'a amma ba amma ba mazhaban mu bare ba mu jam'i dai mu akadi dai amma ba farilla bane ba ولم يقل لو لو قضى له الصلاة لكانت عند قدر مصلى عيدا يعني هكذا هو كذا رجل آه، رجمه المرأة أي هكذا عندي في مشي باتي ما تأوليك بقى عجيه تجدين زنا لا في تالله هيرا يعني بذلك لهما بالقدر آه وكذلك فعله بالإيراني في الإيرانيين كدوب أبنك أوران أورانياوة الذين قتلوا راعيه واستاقوا الدودة سبعي كوري راكو مصر وكفروا بعد إسلامهم ولم يقل قدر عليهم بيت حق الله قدروا مصبك بصوا بل أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف wa summirat a'yunuhum aka kakkafa wa idon duna su kaya kama ce a buga kusa wa turiku aka zubar da su fil harra kauna suna neman ruwa fala kauna? gobe ma wani ya sake yi don kaga wannan shine hukuncin yan fashi daga irin wannan don da sukan yi kisa sukan ɗabi dukiya yanzu sun yi kisa suka ɗabi dukiya sai dai su ɗebo na yoyi hatta matu a tasha ila gairi dalika mimma ya tolo gasto ya yi sabo a